A yau shirin daga bakin mai ita na BBC Hausa ya gayyaci jaruma Mansura Isa, matar jarumi Sani Musa Danja. Mansura ta amsa manya-manyan tambayoyi, ku biyo ni domin jin wayannan amsoshi nata. Faɗa da 'yan daba waye-waye da sauransu rashin ji dai. ce sani dan ja zai miki kishiya <laughs> ba rana wace babban kawarki ta kowa ya sani samira ahmad da <laughs> sashen farfesun kaza farfesun kaza ba na son fried i'm not a fan of fried iya tafiya da takalmi mai tsini kwarai da gaske ya taba kayar da ke mm, ban taba ba ma na taba gurdewa <laughs> Ya kike haɗa kula da iyali da kuma ayyukanki? Gaskiya is not easy. <laughs> aikin NGO na eh, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na daina fitowa a fim because eh, when you are married akwai abubuwan da dole sai ka daina su. domin fim ya hada da yawan tafiye-tafiye yau muna Nijar gobe muna Abuja jibi muna kaza to amma sai na daina yin fim because I want to have time in samu lokacin da zan samu in zauna in kula da iyalaina so yanzu kuma da na fara aiki NGO din so is a little bit similar da aikin fim amma kawai shi wannan bana fitowa a fim ne tunda ina zuwa ƙauyuka in samu in je in taimaka wa mutane in tafi wannan garin in tafi wancan garin but alhamdulillah for having understanding husband I just want to thank him and say thank you da kyankyaso da bera wanne kika fi tsoro ko daya ba ki tsoron su ba na tsoron su domin duk wani dan afirka ya saba da su <laughs> wani zancen tsoron su kuma ai bai taso ba <laughs> mun tashi muna ganin su mun tashi muna jin labarin su lokaci haka za mu wuce za su wuce ta kafa sai dai ka daga kafa haka ya kike ji idan ki hau jirgi wayo Allah na <laughs> ba daɗi ba zan taɓa sabawa da jirgi ba da inda za ni a duniya kowane irin jirgi za a kawo min in hau akwai tsoro akwai fargaba an taɓa maranki mm, yayana ya taɓa dukana lokacin ina karama bana jin magana so sai da ya bar mom ina ta yi tafiya sai ya kama ni ya min shegen duka <laughs> ban taba manta da ranar nan shirman da kika taba yi wanda yake baki dariya har yau shirme da yawa shirman da na bai zai kiru ba shi ake cewa bana jin magana tun a school a gida a wai da ke ban tashi a gaban na ba a gaban sista ita na tashi a kofa ka buga so akwai irin shirman da na yi fada da yan daba waye waye da sauransu rashin ji dai Yare nawa kika iya? So na iya Hausa, Yarbanci, Turanci, uh, Nufe kaɗan-kaɗan nake ji, Ibo ma ba sosai ba. so arabic ma kaɗan kaɗan nake ji ba sosai ba yanzu indian kuma ina, ina jin indiyanci sosai ba sosai ba because um, sai a yi awa ɗaya ana magana da ni a india na san abin da ake cewa amma ba duka ne zan iya maidawa da indiyancin ba so yanzu kuma am into koyan korean da yaren chinese irin kirek. Me sirrin zaman aurenki? To, haƙuri, jajircewa, um, kau da kai da haƙuri. Another haƙuri again. <laughs> Kin taɓa kama test ɗin wata a wayar mijinki? da yawa, because um, is a star. in shi bai musu ba su za su yi mai kuma kun san shi dan fari-fari ne mai kyau mai kyau kuma yana da dan canjin shi a hannu so wani lokacin za ku ga matan suna dan kai hari irin suna so din na sun kyasa sun gani suna so so is normal <laughs> ya kike idan kin gani hmm. sometimes zan nuna min in ce wace wannan sai ce manta da su a cikin buhu buhun nan ne wanda na zazzaga wasu sun makale a cikin buhu <laughs> ya kike idan mijinki yana fushi da ke mm. <sighs> yana fushi da ni na kan kalle shi ce kalle shi fushi yake yi <laughs> so in naga yayi kwana ɗaya ko biyu yana ci gaba da fushin sai in tura mai sisters ina zan fara tura mai abokanan shi in abin da na yi is not that serious da ya sa shi yake fushin zan tura abokanan shi in ce su roƙon min shi if it's serious ba abin da za a iya involving friends bane ba to sai in tura min sisters ina to za su kira shi su roƙe shi su bashi haƙuri su ce in dunkusa da gwiwoyi na guda biyu in ce ba zan ƙara ba wace shawara za ki ba masoyanki um, shawarar da zan ba masoya na shine mu ji tsoron Allah kuma mu taimakawa na kusa da mu mu duba hannun dama mu duba hagu mu waye ne za mu iya taimakawa da naira biyar ko goma ko ashirin wanda zai kawo wani sauyi ko wani canji a rayuwarsu mu yi shi Masu kallo kar da ya kumanta kuna tare da duniyar Film TV ne. a cikin shirin nan mai farin jini na bbc hausa wato daga bakin mai ita a duka-duka a nan za mu halin zamun bakin shirin sai ku tara sati mai zuwa insha allahu kar ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar karaurawa domin a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri